karfe biyar cicif agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo a kan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan lokaci a daidai lokacin da aka fara azumin Ramadana shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya aike da sakon taya al'ummar musulmi ganin wata da kuma soma wannan azumi. a kasar sudan kuma yanzu haka dai jama'a da dama na kokawa kan yadda za su iya biyan bukatunsu na yau da kullum sakamakon yaƙi da ake yi a wannan lokaci na azumi a kasar senegal kuma gwamnati ta tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar makisal zai yi bayyana gaban kotu ga labarin yadda muka sami su musoma da wannan labari daga tarayyar najeriya a daidai lokacin da aka soma azumin ramadana biyo bayan ganin wata jinjirin wata ajiye kenan shugaban najeriya bala tinubu ya aike da gaisuwa da kuma sako na taya al'ummar musulmi murna na ganin wata al'ummar najeriya da ma duniya baki daya biyo bayan ganin jinjirin watan ramadan a wasu kasashe a jiya juma'a shugaban najeriya ya bukaci musulmi da suke gudanar da azumi da su rungumi darussa na ƙaunar juna da kuma taimakawa 'yan uwa a wannan wata mai alfarba bari mu yi amfani da wannan lokaci domin karfafa alakar mu da ubangiji da kuma junanmu domin samar da haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'ummominmu in ji shugaban najeriya wata sanarwa da mai magana da yawunsa bayo onanuga ya sanya wa hannu an ga jinjirin watan ramadan da a kasashe da dama a jiya juma'a da suka hada da najeriya da saudiya a burkina faso an kori wani hafsan sojan kasar bayan aika saƙon murya ta wayarsa domin neman a kwashe 'yan uwansa da suka jikkata a harin da wata kungiyar 'yan ta'adda dauke da makamai ta kai musu a sansaninsu a ranar 22 ga watan janairu gwamnati ta sanar da korar sajan muhammad buda na rukunin sojojin tsakiya saboda amfani da wayarsa a fagen daga takardar sallamar da kwamandar rundunar ta tsakiya ya sanya wa hannu ta nuna cewa ma'aikacin sergeant muhammadu buda ya saba wa umarni da suka shafi mallakar waya ta hannu da kuma amfani da ita da kuma duba shafukan sada zumunta a duk lokacin da suke fagen daga al'ummar kasar sudan a wannan lokaci da aka so ba azumin ramadana na kokawa kan yadda za su iya biyan bukatunsu na yau da kullum sakamakon yaƙi da ake yi a wasu wurare kuma suna fuskantar hawan farashin kayayyakin masaruhi lamarin da ya fi kamari a yankunan da aka shafe kusan shekaru biyu ana gwabza faɗa inda yunwa da halin kunci da jama'a suka wayi gari ba tare da samun tallafi ko goyon baya daga ƙungiyoyi ko kuma hukuma ga baki ɗaya ba sukari yanzu haka wanda ake amfani da shi sosai a cikin abubuwan sha da kayan zaƙi don karya azumi alfijar zuwa faɗin rana yana kan fam 2,400 na kuɗin na sudan kwatankwacin dala amurka ɗaya kamar yadda rahotanni suka sanar a senegal gwamnati ta mayar da martani ga tsohon shugaban kasar makisal wanda ya allah wade da wani tsari ko kuma sakamakon bincike da wata kotun bincike ta kasar ta fitar inda bayanai ke nuna cewa ya yi wasa da dukiyar kasar a lokacin da shugabanci kasar senegal kama daga 2012 zuwa 2024 rahotanni na bayyana cewa tsohon shugaban kasar senegal makisal zai fuskanci kotu a ɗaya gefen kuma gwamnati mai ci ta shelanta cewa tabbas makisal zai bayyana a gaban kotu yana so ko baya so labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi a jiya juma'a ne kasar thailand ta sanar da cimma wata yarjejeniya da bama da kuma china don dawo da dubunnan ma'aikata da ake zargi da ke aiki da cibiyoyin damfara ta yanar gizo wannan matsala na ɗaya daga cikin tarin matsaloli da wasu kasashen yankin asiya da suka hada da thailand suke fama da su maza da mata daga kasashen asiya da yawa suna aiki da waɗannan cibiyoyi da aka sani da cewa 'yan damfara ne ta yanar gizo waɗanda aka gano cewa akasarinsu ana tilasta musu aiki ne da ƙungiyoyin hukumin faransa a yau asabar sun bayyana cewa akalla mutane hudu ne suka mutu a wata mummunar biyo bayan wata mummunar guguwa wadda ta wa tsibirin la reunion da ke gabar tekun indiya hukumi sun ce an gano gawar wani mutum makale kenan a karkashin ɗaya daga cikin dubban bishiyoyi da wannan guguwa ta yi gaba da su a wannan tsibiri mai yawan mutane kusan dubu tara a jiya juma'a a faransa din dai kungiyoyin kare hakokin bil'adama sun bayyana damuwarsu ganin yadda ake ci gaba da fuskantar batsar mutane a gidajen yari rahoton na nuni cewa daga watan fabrairu 2025 zuwa nan lokaci an yi rajistan kusan fursunoni 81,599 firaministan birtaniya kier stemer ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar ukraine a yau asabar a fadar gwamnati a jajibirin taron shugabannin kasashen turai guda goma sha biyu a birnin london wanda zai gudana gobe firaminista da shugaba zelensky za su gana a down street a yammacin yau in ji ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnatin ta birtaniya wanda kuma kafafen yaɗa labaran birtaniya suka yaɗa hoton wani jirgin sama ɗauke da tutar ukraine yana sauka a filin jirgin sama da ke arewacin london